Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga ilhikaya Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa. Masu lamuran kula da muhalli sun ce Najeriya za ta ci ribar taron Maroko inda shugaba Buhari ya tafi da bayanan tsaftace yankin Ogoni da farfado da tafkin Chadi. Ga shugaban hukumar muhalli Najeriya Gwani Ahmed. Afirka din gaba ɗaya tana mitin da su World Bank da African Development Bank ne da za a tallafa mana saboda mu yi aiki irin wannan ayyuka din. Najeriya na nazarin daina zuwa gasar kofin duniya don zargi rashin adalci da hasashen kasar ba za ta taba lashe kofin ba. Ga ministan wasanni Solomon Dalun. Munafuncin tana da yawa ga maganan ba da cin hanci da rashewa a wajen alkalanci. Hukumar zaben Najeriya ta gama shirin zaben gwamnan Ondo inda APC da PDP suka sha ta daga. 'Yan sanda sun ce jami'in su ɗaya rasa ransa a gamar 'yan shiya da rundunar a Kano daidai lokacin da 'yan shiyan ke tattakin ibadar su ta shekara-shekara zuwa Zaria. aka sun yi sanadiyar mutuwar 'yan tattakin kusan goma. Matashin 'yan shiyan Abdullahi Musa ya cicciki 'yan sandan. Suna son su yi amfani da karfin su don cewa su ba su bukatan a yi wannan ba su da wani dalili daga constitution da ya hana wannan. Ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar tsohon sarkin musulmi Sultan Ibrahim da Suki. Nasiru Adamu Elika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Wannan zauren na baƙin ciki da juyayi da kuma ta'aziyyar rasuwar wasu fitattun masu bayar da gudumawa ga shirin, wato Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ya rasu makon jiya, da kuma rabaran Iliya Gata Malumfashi, da shi kuma ya rasu a wannan makon wanda kan yi jawabai ciki har da inda ya ce. Wata aya ta yi magana ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ai jinkirin yin fushi, fushin mutum baya aika adalcin Allah. ‘Yan wana, wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata. Ayar ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi zinkirin yin magana akwai jinkirin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka muna ƙaunar Najeriya to za mu ƙaunaci zaman lafiya. To Allah ya ji kansu sai kuma babi na ƙarshe na jawabin Sheikh Usman Abubakar Babanti ne babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna wanda ya ci gaba da cewa. Alal hakika duk mutumin da ke cikin wannan ƙasa ya tabbatar da cewa ana samun cikas a majalisun nan guda biyu a kan inda suke tarnake waɗansu abubuwa da waɗansu ayyuka wadda ya kamata su tama ma federal government lallai duk mai hankali ya san akwai wannan to saboda haka muna kira a matsayinmu na shugabannin addini muna kira zuwa ga majalisun nan guda biyu da su yi wa Allah su ji tsoron Allah kuma su tashi su canja su yi aiki fi sabilillahi domin cimma wannan wannan guri na gina wannan ƙasa tamu da tabbatar da cewa wannan ƙasa tamu ta fada cikin salama sannan dangane da maganan ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ainihin gwamnatin tarayya ta shi muhammad buhari ta fara wato alal haƙiƙa majalisun nan wato sai ya zanto shi wannan bawan allah an bar shi da wannan aikin shi kaɗai wato majalisun nan ba su kama masa ba kuma ba su sa hannu akan wannan aiki ba wannan mutanen najeriya sun ga wannan kuma suna sane da wannan kuma alal haƙiƙa mutanen najeriya ba za su taɓa yashewa ba akan irin wannan alal haƙiƙa idan aka lura da irin abin da bawan allah nan ke yi na neman tabbatar da gaskiya da neman tabbatar da yadda al'umma za su zauna da haƙoƙin al'umma za su tabbata a haƙoƙin al'umma sannan aka duba wancan ɓangare irin yadda suke wa eh, rikon nan kashi alal hakika za ka tausaya mai jagorancin da shi buhari ke yi domin ya aiki a gabansa bai da mataimaka sannan su kansu ministoci wadda aka nada a cikin tafiyar nan da yawan gaske daga cikinsu ba za mu ce duka ba akwai waɗanda yake alal hakika ba su ba da gudunmuwar da ta kamata akwai wasu daga cikinsu wanda suke iya ka iyawansu inda a ce ana samun irin su wanda za su taimaki tafiyar wannan gwamnati wato ina tabbatar da cewa da cikin matsalar da muke da shi guda ɗari a yanzu to da watakila za mu ce shauran 'yan kankani ne suka rage sannan har wa yau in aka lura da maganan ita efcc ko kuma da iccc wa'annan hukumomi ne wadda aka kafa su domin su yi fada da cin hanci da rashawa da duk abin da ya shafi rashin gaskiya to alal hakika in ka dubi ayyukan waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na gwamnati ko kuma na ƙasa da aka kafa za ka yi musu amma akwai ayoyin tambaya za a ce emcc ta sami mutum ya karɓi kuɗi ko ya saci kuɗin ƙasa biliyan goma shikenan sai aka ce ya zo amma ya bai da biliyan goma ɗin nan shikenan ya bai da biliyan goma sai a ce ya tafi ya gama a ka'idar musulunci wanda duk aka samu ya yi zamba ko kuma ya cuci al'umma ba karɓan abin da ya cuta ɗin kawai ake ba ana karɓan abin da ya cutar nan kuma aladabtar da shi kuma haka ma dokokin ƙasashe na duniya ya kamata ya zama so wannan efcc din nan da iccc ya wajaba gare su wato su dage su dage su taimaki shi wannan shugaban ƙasa akan cewa su aiki babu cin tsoro babu shakka babu haufi kuma sannan su dogara ga ubangiji sannan misali idan aka lura da irin musibin da ke faruwa a nan ƙasan na ainihin tsatsauran ra'ayi wadda wasu matasa kan fada a ciki wadda yake in aka lura sai a ga wasu mutane suna kallon shi akan cewa rashin fahimtar su da ilimin boko galiba shi ke kai su zuwa ga wannan tsatsauran ra'ayi to ni abin da na fahimce shi a'a rashin fahimtar su da ilimin addini in dai musulmi ne rashin fahimtar da ilimin addini domin musulmin da ya fahimci addini to ya san addinin musulunci ya ba shi tsarin hanyar da ya kamata ya bi ya kai ga biyan bukata ta hanyar da ta dace amma idan ya jahilci addini kuma jahilcin addini anan. nan shine zaka iske mutum yana fatawa alhali bai isa mai bada fatawa ba ya karanta aya ya dauki hukuncin da ke eh, ya yi hukunci da abin da ya karanta ko ya fahimta alhali ya bar hukunci da fahimtar waɗanda suka gabata na sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke da bi'ansu da makamantan wannan wannan shi ya mu cikin wannan matsayi kuma sannan baya ga wannan da sakaci na iyaye wanda yake ba su sa ido akan iyayen yayansu saboda haka babu abin da zai kwace mu sai ƙungiyoyin addinin musulunci da manya-manyan malaman ƙasar nan sun tashi sun karantar da yaran nan masu tashan wanda suke da kishin addini suna ganin suna da kishin addini to a karantar da su su fahimci kishin addini yana da kyau amma kuma wajibi ne a aza kishin addini a turban da muka kaddami na wato suka gabata suka gabace mu suka aza turban su. Haka, to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.